بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء والنسافية سأصبر yau 20 ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 25 ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara na miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin abubakar siddiq a kenan bukar a cikin garin lafiya عند كومك كرات للتافع صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم ابن عيد الهلالي تعالي حسن علي عبد الحميد وانا كما شيني درس من عشرين دشدة أكرت ون للتافع من طيا أبابي دين نقو مشا تكس كي مغانا أكم فيديا وتشيروا آه inda suke magana akan mai ciki da kuma mai shayarwa sun kawo hadisai guda biyu na abdullahi ibn abbas da mu'az ibn jabal sai suka ce fahazani hadisani sarihani waɗannan hadisai guda biyu a bayyane suke ƙarara fi bayani annal ayata mansuka wajen bayanin cewa ayar da take cewa wa alallari na yi tuiko na ya tunfa'a miskin an shafe hukuncinta mansukatun bin nisbati lillazi yutiqu siyam an shafe hukuncinta ne dangane da mutumin da zai iya azumi ghayru mansukha bin nisbati lillazi la yutiqu siyam ba shafe hukuncinta ba ga mutumin da ba zai iya azumi ba ai innal ayata makhsusa wato ma'ana nasakh ko shafewa a wannan aya din ana nufin keɓancewa ne ko takaitawa yana nufin cewa an takaita ko an keɓe faɗin wancan aya din lidhalik saboda haka فابن عباس Abdullahi للصحابة عبد a wannan عباس أولا فتواتاتا ياي موافقة da صحابي وحديثه موافق لحديثي عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وما حديث إنسان يا داشي ده حديثا ننقو دا بيو نا عبد الله بن عمر ده سلمة بن الأكوع الله شكارة يدى أقريسو وكذلك غير متناقض حكنا حديثا سا ابن عباس دم باتا تشنكرو دجونا فقوله saboda faɗinsa cewa laisa da mansuha cewa ba a shafi ayar ba yufassiruhu qawluhu innaha mansuha to wannan zance nashi abin da yake fassara shi shine faɗinsa cewa wannan ayar an shafe ta ai ma'ana innal ayata maksusa cewa wannan ayar dan an tsuke faɗinta وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين دوانا سيبينا شوى شي لفظين نسخ أفهمت الصحابي ينا الرجال دا التخصيص كيفا شوى والتقييد لكما تكك أيدي في مفهوم الأصوليين المتأخرين أوجن ko a fahimtar malaman usul na baya wali hadha amar amr ashara al-qurtubi fi tafsiri kuma imam al ya yayi ishara ga wannan sha'ani ko wannan lamari a cikin tafsirinsa Allah shi masa rahma abu na biyar wala'allaka akhin muslim tadhunnu suka ce tana iya kuma ya kai dan uwanmu musulmi kayi tunanin annama sabata an ibn abbas cewa wannan abin da ya tabbata daga ibn abbas wa ma'al ibn jabal radiyallahu anhuma da mu'al ibn jabal Allah shi kara yarda a gare su mujarradu ra'ayin wa ijtihad kawai ra'ayi ne da kokari irin nasu wa ikhbaru da kuma bayar da labari na abin da suke zato wa huwa la yarqa ila masaf fil hadith al-marfu' kuma wannan ra'ayi da ijtihadi da labari nasu bai ɗauku izuwa sahun hadisai waɗanda suke ɗagaggu wato hadisai wadda aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar nasu bai kai irin wannan hadisin ba alladhi yukhassisu amma alquran wanda zai iya tsuke fadin eh, hukunci wanda yake gamamme a alqurani wa yuqayyidu mutlaqahu ya kuma sanya ƙaidi ga hukunci wanda ya zo a buɗe wa yufassiru mujmalahu ya kuma fassara hukunci wanda ya zo a dunkule to in ka yi zaton haka wal jawabu kal'ati to amsar ka kamar haka na farko inna hadaini lahu lahuma hukmul marfu' waɗannan hadisan guda biyu suna ɗaukar hukuncin hadisi wanda aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam. duk da cewa maganganu ne na ibnu ah, abbas da mu'ad ibn jabal a zahirin riwaya sai suka ce bittifaqi ahli al-ilm bi hadith rasulullahi sallallahu alaihi sallam magana cewa wannan hadisin ko hadisai guda biyu din suna da hukuncin hadisin da aka jingina ma annabi suka ce wannan da taro ko ittifaƙin masana ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi sallam. wannan ne ban san ina suka samu ittifaqin fala yajuzu lil mu'minin yuhibbu Allah wa rasulahu saboda haka baya halatta ga mumini mai san Allah da manzansa an yukhalifahuma ya saba ma waɗannan sahabbai guda biyu ko waɗannan hadisai guda biyu idza sabata ladaihi idan suka tabbata a wurinsa mana ingancin su ya tabbata a gare shi li'annahuma jaa fi tafsirin saboda sun zo ne a wani tafsiri wanda ya ta'allaku bi sababi nuzul wanda ke da alaka da sababin saukar aya ai ma'ana inna hadaini sahabiyyai waɗannan sahabbai guda biyu alladaini shahida alwahyi wa tanzil waɗanda suka shaidi wahayi da saukar Alƙur'ani akbara an ayatin min Alƙur'an sun bayar da labari ne dangane da wata aya ta alqur'ani annaha nazalat fi kaza cewa ta sauka ne akan abu kaza fa hadha hadithun musnadun la rayba saboda haka wannan hadisi ne wanda sanadinsa mai kakke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu kokonto abu na biyu suka ce asbata ibnu abbas hadha al-hukm lil-murdi' wal-hubla ibnu abbas ya tabbatar da wannan hukuncin ma mai shayarwa da mai ciki famin aina ataha hadha al-hukm kana ganin daga ina ya samu daman ba ta wannan hukunci din la shakka annahu min as-sunna suka bayar da amsa suka ce babu shakku cewa daga sunna ne daga annabi alaihi salatu wassalam yace wa khassatan musamman ma annahu lam yanfari ba shi kadai yake bantu da wannan ba bal wafaqahu abdullah ibn umar bari dai abdullah dan umar yayi masa muwafaqa alladhi rawa anna hadhihi al-ayata mansukha shi abdullah umar da ya rawaito cewa wannan ayar din an shafe hukuncinta ya yi muwafaka da ibn abbas a kan cewa da mai shayarwa da mai abin nan ciki za su bayar da fidiya ne ga hadisin ibn umar an malikin an nafi'a an akaito hadisi daga malik daga nafi'a annabna umar cewa abdullahi dan umar su'ila anil mar'atil hamil an tambaye shi dangane da mata mai ciki idan khafat ala waladiha idan ta ji tsoro madanta faƙala sai ya ce zata ajiye ta aje azumi wa tut'im ciyar makana kulli yawmin miskinan a madadin kowace rana zata ciyar da miskini guda ɗaya muddan min himfatin muddun guda ɗaya na alkama wannan hadisin bai haƙi ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa a min tariq ash-shafi'i kuma suka ce sanadinsa ingantacce ne وروى الدار قطني الإمام الدار قطني شما يرويته عن ابن عمر وصححه دقى عبد الله بن عمر كما إنجن تاشي أنه تشي عبد الله بن عمر قال يكي الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي دمي شكي دمي شاروا هو الندق شكينسو لا سؤدي أزمي كما بذا سراما ضع ورواه من طريق أخرى دار قطني ياسك يرويته توتحنيا دنك anna mar'atahu hucewa matarsa shi Abdullahi ibn Umar sa'alatu ta tambaye shi wa hiya hubla a lokacin tana da ciki fa qala sai yace da ita aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala taqdi ki bude baki kuma ki ciyar a madadin kowace rana ki ciyar da miskini guda ɗaya kuma kada ki rama. wa isnaduhu jayyid isnadin wannan hadisin shi ma mai kyau ne wa min Salisa. ad-darqutni ya rawaito ta hanya ta uku anhu daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu Allah shi kara yadda a gare shi annabintan lahu cewa wata yarinya cikin ƴaƴansa kana tahta rajulin min quraish ta kasance karkashin wani mutum daga cikin quraish wato yana aurenta wa kanat hamilan ta tana da ciki fa asabaha atshun fi ramadan sai wani irin kishin ruwa ya kama ta a watan Ramadan ta yadda ba za ta iya ba kenan ko da wahala ta iya kai azumin saboda tana jin tsoron yana iya illa ma ɗan da ke cikinta fa ha sai Abdullahi ibn Umar ya murci wannan ya tasa an tuftira ta wato ainihin aje azumi wa tut'ima an kulli yawmin miskina kuma ta ciyar da miskini ɗaya a madadin kowace rana da ta sha abu na uku na amsa ka yace la mukhalifa li ibn abbas min as cewa babu wani wanda ya saƙa wa ibnu abbas cikin wannan fatawan nasa a cikin sahabbai suka ce wannan shine a nafsi da ibn kudama al-maqdisi yayi abu na shida suka ce hadal bayan wannan bayani da muka yi ta yi ma yubayyinu ma'ana wad'u as-sawmi hamil shi yake bayyana ma'anar dauke azmi ma mai ciki wal murdi da mai shayarwa alwaridi fi hadisi anas ibni malik al ka'bi al mutaqaddim wanda yazo a hadisin anas dan malik al ka'bi wanda ya gabata mun gan shi a baya wa annahu muqayyadun bil khawfi ala nafsiha aw waladiha cewa wannan hukuncin an kayyade shi ne da jin tsoro makanta ko ma danta ita wa mai ciki ko mai shayarwa wa anna alaiha aljaza'u lal qada kuma cewa abin da ke kanta shine ciyarwa ba ramuko ba rawar daraqutni bi sarbi isnadin sahaha ad-daraqutni ya rawaito da wani isnadi da ya inganta shi an ibn abbas daga abdullah ibn abbas annahu cewa shi abdullah ibn abbas ra'a umma waladin lahu yaga wata sadaka sa umma waladin lahu ya ganta hamilan tana da ciki aw murdi'an ko tana shayarwa faqala sai yace anti min alladhina la yutiqun ke kina cikin waɗanda ba za su iya azumi ba dan haka alaikil jaza wa laysa alaikil qada abinda ya wajaba kanki, ki shine ki bayar da abinci ki ciyar kada kirama abu na ƙarshe na bakwai suka ce man za'ama da haka duk wanda ya riya anna waqa'a as-sawmi al hamil wal murdi' cewa dauki azumi akan mai ciki da mai shayarwa ka waqa'a as-siyami 'anil musafir irin yadda aka dauki azumi ma matafiyi ne warattaba 'ala dhalik kuma ya dora akan haka annal qada'a yalzamuhuma cewa ramuko yana lizimtar su فقوله مردود عليه شنسا أبو ميرواني أكنسا لأن القرآن بين معنى وضع الصيام عن المسافر سبدا القرآن يا بين معنى توت أزمي قمي تفيا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وان ya kasance a cikinku فيها كو ينا yana kan تو sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban wato idan ya aje azumin kenan to gashi nan Allah ya bayyana ma'anar ɗauke masa azumin shine cewa shi zai rama wa bayyana kazalika ma'ana wad'ahu amma la yutiquhu kuma haka nan Qur'ani yayi bayanin ma'anar ɗauke azumi ga mutumin da ba zai iya azumi ba a cikin fadin Allah وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أكن ودندا باذاس إيابا Abin da ke kansu shine su ciyar su bayar da abinci ga miskini wa qad sabata ladai suka ce ya tabbata a gare ka annal hamila wal murdi' cewa da mai ciki da mai shayarwa mimman tashmaluhum hadhihi al-aya suna daga cikin waɗanda wannan ayar ta shafe su bal hiya khassatul lahum bari ma dai wannan ayar ta keɓance su ne kaɗai keɓaɓɓiya ce a gare su su kaɗai to kun ga wannan shine dogon bayanai da suka yi ta yi domin su tabbatar da su abin da suka rinjayar cikin zantukan malamai da muka faɗa dangane da mai ciki da mai shayarwa abin da ya shafi azuminsu idan sun aje azumi a sakamakon tsoro makawunansu ko tsoro ma 'ya'ya da suke tattara da su za mu tsaya a nan gobe sai mu ɗora daga inda muka tsaya in Allah maɗaukin sarki ya kai mu da rai da lafiya akwai tambaya sai mu amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam